Bayan karatunsa na sakandare matashi a Akim ya shiga cikin harkar rawar juyawa da lankwasa na tande wata al'ada da ya rike a matsayin gado daga ma'aifansa. Tun lokacin da muka fita a makarantar kwaleji muka fara wannan wasanni na rawa da kuma juyi. a ne da muka gada. Iyayenmu koyaushe suna mana bayani bisa abin da ya shafi samariya. Wannan ya bani tunani tare da abokanina muka ƙirƙiri ƙungiya don haɓaka raye-raye na tande da ke kokarin bacewa. Mai ƙaunar al'adar tande Akimi ya kafa ƙungiyarsa ta rawar tande da ke kunshe da 'yan mata da samari goma sha uku da yake jagoranta tun yau da shekara ta dubu da goma sha bakwai. A yau Inur en Alhar ana bukatar ta ta ina. Euh, muna yin wasanni a yayin sallah ta ƙasa kamar sallar karɓa-karɓa da kuma sallar lasa gishiri. Sannan muna wasa a wajen sabga aure idan akwai akwai bikin suna ana gayyatar mu domin yin wasa. Risa Malam Idi matashi da ke aiki tun yau da shekaru uku tare da ake cikin kungiyar rawa ta Inur and Alhar na tsokaci kan alherin da yake samu a matsayinsa na mamba na wannan kungiya. Na aiki euh, tare da Abdulhakim yau shekaru uku tun lokacin da yake kire wannan wata rana muna samun abin da ya kai jika ɗari a wajen aure aure jama'a suna yi muna kari wanda da kuɗin muke biyan bukatocinmu da su. A yau Akim da ƙungiyarsa sun taimaka wajen bunƙasa da kiyaye rawar tande wata al'ada da ke kan hanyar ɓacewa a cikin yankin Agades.